Daraktan yakin neman zaɓe na Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya shiga ofis ɗin shi domin kama aiki ranar Lahadi ɗaya ga watan biyar shekara ta 2022. Daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin jam'iyyar APC Dr. Mustapha Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da DJ Abubakar Sanni ya shiga ofis ɗin shi wanda yake cikin harabar ofishin yankin neman zaɓe na ɗan takarar don farawa. da yake bayyana wa mobile crew dj abubakar sani ya ji hankalin sauran 'yan takara na jami'ar apc da su zo su goya ma dan takarar su baya don shi ne yake ganin ya fi cancanta kowa ya san irin gudunmuwar da ya bada a bangaren siyasa da bangaren aikin gwamnati ya yi sakataren gwamnati har uku a wannan jiha wannan ya nuna cewa ya san abubuwa da yawa a bangaren gwamnati sannan kuma ya yi ciyaman na jam'iyya ya kuma je wasu wurare ya yi wakilin ciyaman wanda ya tabbatar da kamar kano kamar jigawa wanda aka samu zaman lafiya kuma aka yi zaɓe aka samu nasara wannan ya nuna cewa shi ɗan jam'iyya ne kuma ya san jam'iyya kuma ya san siyasa saboda haka sai da shi a jihar katsina ba wani abu ba ne mai wuya kuma da izinin allah yanzu haka muna shirye-shiryen fuskantar primary election wanda muka sa gaba a yanzu haka ina tabbatar muku da izinin allah da yarda shi bamu da wani fargaba bamu da wani tashin hankali bamu da wani shakku da izinin allah da yarda shi ga mace mun ci zaɓe a primary da za a yi nan da satuttuka kaɗan masu zuwa insha allah da ya tabo ta bangaren adawa kuma dj abubakar sani ya ce ko ta ina jami'ar adawa ta pdp babu wanda suke shakka a ce jami'ar apc ta tsaida irin dr mustapha mamman inuwa saboda suna da yakinin cewa zai lashe zaben da za a gudanar a babban zaɓe mai zuwa ai membobin jam'iyyun adawa da dama suna ikirarin cewa idan dai dr mustapha muhammad inuwa shine dan takarar gwamna to su ba su da wani haufi za su zo su bi shi don sun tabbatar da ya cancanta musamman jam'iyyar pdp za ka ga mutane da yawa yan akwai ma 'yan takarkaru waɗanda da kansu suke ikirarin cewa in dr mustapha ne aka tsaida su ba ma sai sun takara ba sun yarda da abin da ya yi saboda haka ba mu da haufi ga wannan insha Allah. bai kai shi ya gode ma al'umma wanda suke ta ba da gudunmawa kan tafiyar dr mustapha kama tun daga ba da tallafin kudi kayayyakin aiki na ofis motoci da allunan hotuna na takara mutane dama ne suka toba albarkacin bakin su a ofishin yakin neman zaben daga ciki akwai daraktan ba da tallafi karo karatu na jihar katsina alhaji isa hamid wanda ya bayyana DJ Abubakar Sani a matsayin jajirtacce hazikin namiji wanda zai iya yin aikin da aka sanya shi. A ah, to ai kowa ya riga ya san shi lokacin da gwamnatin Masari tana a ah, sore Masariya tana karkashin shi kowa san yadda ya jajirce ah, da gudunmuwar da ya bada na tafiyar da a siyasar masari kuma gashi Allah ya bashi wannan ba mu da wani haufi cewa in Allah su da zai dublabarin kan duk abubuwan da aka dora mashi nauyi ne ai kuma shi ya san nauyin da aka dora mashi saboda haka ba zai yi wani abun da zai sa ya kawo ma kan shi cikas ba ko kuma ya kawo na kasa kan tahiyar tamu insha Allah na san zai delivery kuma muna mai wannan fatan alheri kuma Allah shi taimaka mashi kuma da yake sokaci mataimakin shugaban karamar hukumar da Musa Honorable Ibrahim da Musa ya bayyana godiyarsa tare da bayyana irin namijin kokari da Hadiji Abubakar Sanni yake yi akan hidimar Dr. Mustapha. Kuma shi wannan bawan Allah domin Allah shi Abubakar tsani ya yi kokari. Kaga shi dama shi sa aka ce komi mutum zai yi tsayi domin Allah. To kaga tsayawa da ya jajirce ga ta shi ya kawo tunda abin da muka sani da diji na ke tufo ne to amma yanzu gashi cikin hukuncin Allah ya zama diji na na na baki da su wannan ya biya rasa nasaba da irin yadda ya jajirce wajen tahe ita ma'ana ta jawabin hajiya nasara muhammad kura ta yi fatan alkhairi tare da kara bayyana kyawawan halayen ɗan takararsu wanda take ganin shine ya fi cancanta